fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana yau litinin tara ga watan augusta 2021 gunguma maɗantani ke gabatar muku labarun ga kanun labaru halayen cutar amai da zawo kwalara da rasa rayuka da dama aka samu a cikin jihohi uku na ƙasar niger yau da sahi ne ministan kiwon lafiya dr ilyasu mai nasara ya bayyana hakan za ku bayanin bayaninsa a cikin shirin gomayar na garin bani bangu suka iso ballai yara a ƙarshen makon nan cikin jihar tilaberi hare-haren mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba shi yasa suka gudu daga garuruwan nasu za ku ji shaidar wasu daga cikinsu yau litinin za mu gabatar muku rahoton musamman ta fuskar shari'a bisa ga hukuncin da ma'aikacin gwamnati zai fuskanta idan ya yi rawaitar karya bisa aikin da yake zartarwa. Masauraro barkamu da haka yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Zuwa ranar shida ga watan Ogista 2021 halayen kamuwa da cutar zawo da amai kwalara da dama aka gani a ƙasar niger inda mutum goma sha biyu suka rasu cikin jihohin maraɗi zandar da doso. bayanin da ya fita kenan a yayin taron baiwa 'yan jarida labari da ministan kiwon lafiya dr ilyasu mai nasara ya gabatar yau da sai a nan yame bari mu saurari kaɗan daga jawabin nasa 'yan satannin ga da sun ka huce mun samu annoba ta amai da zawo cikin jihar uku na Nijar a jihar da magara maradi da jihar Doso a ranar shidda ga wanga wata da muke ciki jihar da magara an samu mutum 125 da sun ka kamu mutum tara sun ka rasa ransu jihar maradi an samu mutum 85 da sun ka kamu mutum uku sun ka rasa rayuwarsu jihar Doso an samu mutum uku amma Allah ya kiyaye su game da wannan irin matsalar gwamnati tun kakin ma abin ya zo an ɗauki matakai an yi shan hankali hankali an kai abubuwa na bincike dan in mutum na amai da zawo da an yi bincike da wannan abun a gano in wannan ciwon ne gare an fara rarraba mutane magani kamar waɗanda ba su da ruwa tsartaci wanda ya kamata a sa kakin a sha ruwa kuma muna son mutane su ba da haɗin kai ga a ga mutum na amai da zawo a ɓoye ba ciwon kumya ba ne ciwo ne wanda ke iya zawa duk lokaci Raba na ɗaya daga abubuwan da ke taimakawa ga yawaitar ƙuda 'yan lokutan nan na baya a nan yame. a cewar jami'in kimiyya ga batun kwari da abikiyar aikinmu na fisa adamu wa tambaya ga fasarar bayanin da dr garba madugu ya yi Baitar kuda daidai ne lokacin su ne mai kyau na haihuwa yanzu yanayin ruwan sama ne a ƙasa ɓangaren iska suna daidai kuma tare da ruwan sama kuma muna da yanayi mai kyau domin yawaitar waɗannan kuda. Abu na biyu abubuwa da bisan su waɗannan kuda suke yawaita akwai su ko ina akwai itatuwa da ke lalacewa waɗannan rubabbun abubuwa suna janyo kuda kuma kudan suna saka kwai suna girma cikin sauri ganin suna bunƙasa cikin wurare masu dauɗa wani yanayi shine na yada cututtuka idan kuje ya faɗi cikin abinci ana samun ciwon ciki gudanawa domin kaucewa kuda su sauka bisa abinci ko kayayyakin abinci na farko shine kare abinci tare da rufe shi da kyau idan kuna da dabbobi da suka mutu sai ku samu wata dubara ƙona su ko kuma turbide su idan kudan da suka fito daga waɗannan dabbobi da suka mutu ba za su dawowa kai tsaye ba gidajen Masu mayar da hankali na ƙasashe goma sha bakwai mambobin kwamitin batun canjin yanayi a yankin Sahel tun cikin safiyar yau suke taro a nan yamme. Haɗuwar ta danganci ne da shirye-shiryen taron COP26 domin canza ra'ayi ga fitar da tsari mai girka asusun daidaiton yanayi. Ga bayanin da Isufu Burema jagoran kwamitin Yama Rukayetu Abdurrahman. Rana ta biyu na wannan haduwar za a mayar da hankali ne wajen canza yawo tattara kudade kamar yadda yarjejeniyar Paris ta yi tanadi wanda ya kumshi asusu domin yaƙi da canjin yanayi haɗarinsa da kuma ƙalubalensa musamman ƙasashen Afirka ya dace mu samar da mafita a kan matsaloli mu kawo ci gaba ga ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi bisa canjin yanayi wannan kira mun yi shi ne ga masu hannu da shi mambobin ƙasashen ƙungiyar Silis abka abin da aka yi tanadi a yayin taron ƙasa da ƙasa da za a gudanar a wannan shekara ta 2021 a cikin shirye-shiryen taron cop 26 a gaida mutari muhammadu 277 adadin mutanen da suka baro bani bangu kenan suka shigo balla ranar asabar a jihar tilabiri biyo bayan har da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka kaiwa garin dai kuku a cikinsu akwai mata uwayen iyali da yara ƙanana da ke cikin mawuyacin halin rayuwa Bari mu saurari shaidodin da suka ma wakilinmu Hassan Mumuni. Fitina ce ta samu ka gudu, 'yan bindiga suna kai muna hari sai muka yi gudu. Lalle sun kakkashe mutane, sun kone gidaje sun tafi da dabbobi. Mun gudu mun baro kayayyakin mu a Wallahi suna nan suna sheke mazaje. Mu ko bamu ga ta zama ba tunda babu kwanciyar hankali. Sai dai ga mu nan muna tai muna kai kawo. Tunda ana ta kashe maza ina mace ta ga ta zama. Dan shi muka tahiya mu. Har muke isowa nan ma. Wallahi mun wahala ya ga mu ma haka gurzunar zan kai ta aran gogaran gore taimaka kan aran goga. kuna zaman zaman ku sai su zo su faɗa muku ba gaida ba dalili shekaran jiya da suka shigo karkara garin mu suka zo sun kashe wajen mutum goma sha takwas da wasu hudu da sashe yamma da to abin da ya kori jama'a kenan daga mazamnin su sun toye runguna to dan abincin da mutane ke tunkafo da shi sun kacancana shi to yaya mutane za su yi dole jama'a su gudu su bar wurin dan an mutane ba su bar wurin ba za su sake dawowa ba kuma batun ayi noma to wallahi abin da yasa jama'a suka gudu kenan Allah kana boratun yana Bisa fusa'ar wata kungiya mai zaman kanta sarakan gargajiya na jihar Doso na rangadi a cikin jihar domin dumawa kan batun tsaro a fadar shabda kanto na harikanasu ko ke dalilin wannan rangadin ga bayanin da mai martaba Amadu Saini Maiga ya ma wakilinmu Barham Hasumi. Yau da sati uku wata kungiya ONG a ƙarƙashin jagorancin gwamnan Doso ta tara dukkan sarakunan gargajiya na yankin Doso a tsawon kwanaki uku. ONG Kaisan USAID e Niger ta tara sarakuna da shugabannin ruga na yankin Doso domin sanar da su da kuma horar da su kan matsalar tsaro. Dalilin kenan sarakunan aka umarce su da su zagaya su domin haɗuwa da al'ummomi wadda kansu a fannin tsaro ta yadda kowa zai iman da haɗuran da ke bakin ƙofa. kofar mu muna iyaka da tilabiri wajen yammaci wajen arewaci kuma muna iyaka da najeriya wajen kudanci a najeriya babu daɗi haka tilabiri ma kenan muna ɗaukar matakai domin wadda kan al'umma domin kada su zama masu haɗa kai da 'yan ta'adda wannan ne burin mu da muka fito kuma mun ziyarci ƙauyuka gwamnati a gaida maman ada da fasara Littafin nuna hanyar magance koke-koken masu amfani da ma'aikatun gwamnati da haraba mai shiga tsakani ta shimfiɗa a shekara 2015 manufar wata haɗuwa kenan yau da safe a nan yame domin ƙara kyautatawa. Mai shiga tsakani na jamhuriya ne tare da haɗin gwiwar DECAP ya shirya wannan haɗuwar. Ga bayanin da Sidiku Halidu mashawarcin mai shiga tsakani yawa Salamatu Kadiri. Manufa ta farko akwai kundi da aka sama tun shekara 2018 wanda ya kumshi yadda ake gabatar da korafi ga mai shiga tsakani na gwamnati. Ganin bukatar lokaci an yi wa wasu ƙa'idojin na cikin kundin gyaran fuska wanda masana ne suka yi wannan gyaran. Wannan zaman taron don amincewa da kundin ne tare da laka gyaran fuska a cikin kundin. Abu na biyu kuma kamar da kuka yi la'akari ƙungiyar da ce ta ɗauki nauyin wannan wannan aikin wanda dekaf tana aiki ne a fannin jagoranci fuskar tsaro manufar duka ɗaya ce saboda abubuwan da ake tattaunawa sun haura abin da ke cikin kundin wajen kai ga jagoranci a fuskar tsaro Doka ta kan batun kaso a ƙasar Nijar ta shafi jansin biyu, to amma game da aiwatawarta ana lura da kamar mata ne kaɗai batun ya shafa. domin kawo gyara kuma a wuce batun kasan mata sun shiryar da wani babban taro domin wayar da kai tsakaninsu kuma su ba da shawari bari mu saurari safiyatu jindo da madam bashiru zainabu magajin garin mai hanna. Wannan kasan lokacin da aka amince mishi ba mata kaɗai shahwa ba amma wajen aiwatarwa sai ake gani kamar mata ne kaɗai abin ya shahwa. Shi yasa mu a matsayin mu na mata masu gwagwarmaya za mu yi kokowa tukuru da dabarun da muka mallaka sai ma mun huce kason. Kenan ya kamata mu haɗa kanmu yau ko da za a yi mana gori bai huce a fannin ilimi ba to an waye gari muna da ilimi ga yaran mu ma suna tasowa muna da kwararru wanda za su iya. Don zuwa sama da kason da aka kayyade ma mata sai sun sa hannu cikin juna. juna saboda mata na da yawa a Nijar. In dukkanin su suka tallafa ma mace guda yar takara to tabbas za ta yi nasara. Ta kan za mu iya fuskantar kalubalen. Wata rana a cikin iyali sai ka ga magidancin ne ke hana matar shi aje takara. Ta wannan hanyar za a iya yi mishi magana don fahimtar da shi. A gaida hawa Usman da Samira Ƙungiyar 'yan jarida ga batun bunƙasa ilimin ƙididdiga tare da haɗin gwiwar tsangayar ƙasa bisa ga ilimin ƙididdigar na gudanar da zaman ƙarawa juna ilimi ga batun horo na kwana hudu a birnin Doso domin shirya lissafin mutane na kashi biyar da aka tanada a shekara 2022 komi ke manufar wannan bada horon ga amsar da dalatu maman shugaban ƙungiyar ya bayar. Ana yin radiyo ne na karkara tare da abokanin hulɗa na dindindin a fannin ƙididdiga saboda ƙididdiga tana da matukar amfani a kowane fanni ko ya kasance kai ɗan kasuwa ne ko makiyayi kuma ɗan hada-hada. Ana amfani da ƙididdigar sai ka san yadda za ka tafiyar da aikinka wanda sai ka sa mutane kusa da kai da za su faɗakar da jama'a ga mahimmancin ƙididdiga a fannin da kake. Don haka mun zaɓi 'yan jarida da kuma kafafen kafofin sadarwa na karkara domin su yi mana wannan aiki a matsayin mu na kungiya muna jiran sakamakon aikin su a bisa yanzu kuma ga rahoton na musamman. Duk ma'aikacin gwamnati jami'in kula da tsaro ko wani ma'aikacin hukuma wanda akan aikinsa ya yi rawaitar karya. zai fuskanci hukuncin kaso na shekara biyar zuwa goma da biyan tarar jika 20 zuwa miliyan ɗaya na kuɗin sefa. Domin samun cikakken bayani a kai, Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gazibo, gazibin firata su. A cikin al'amuran yin jabu ko wani rubutun karya da sa hannu na karya jami'in da aka kama da wannan laifi to lallai ya iya shiga a gidan yari saboda ma'aikacin gwamnati ko jami'i ko wani shugaban wata ma'aikata da aka kama da wannan laifin yin jabu da amfani da jabu a cikin aikin su ba za su iya samun fa'ida daga tanadin da ya shafi ragin tsananin laifi ko ko dagawar shari'a zuwa wani lokaci kamar yadda ayar dokar laifi ta shekara biyu da goma sha 2018 ta tanada. Me ake nuhi da batun yin unhwani da a takardun jabu. Canji yaudara ne na gaskiya mai iya haifar da wani lamari mai cutarwa kuma ana aikata shi ne a rubuce da niyyar tabbatar da haƙƙi ko gaskiyar da ke tasirin doka. mike nuna cewar an yi amfani da takardun jabu? la falsification matérielle. Da farko akwai sagafa takardun ƙarya da sa hannu na ƙarya duk takardun da ba na asali ba ne. Sagafa takardar ƙarya, shafewa ko canjin takarda bayan an rubuta ta, canza bayanai na wata takarda bayan jituwar bangarori biyu, yin amfani da takarda cikin wata manufa daban. Shaidar cewa jabu gaskiya ne, a takaice dai takardar jabu ita ce takardar da ke karkata gaskiya, kamar sarrafa wani bayani da ya sha bamban da gaskiya. Une version contraire à la vérité. wani hukunci ne doka ta tanada tout duk wani ma'aikacin gwamnati jami'in tsaro ko wani shugaban wata ma'aikata da a cikin aiwatar da aikinsa ya yi amfani da jabu ya iya zuwa a kurkuku tsawon shekara biyar zuwa shekara goma da biyan tara ta jika ishirin zuwa miliyon ɗaya wanda ya amfani da rubutu ko sa hannu na karya na iya zuwa gidan yari na tsawon shekara guda zuwa takwas da tarar jika goma zuwa jika ɗari biyar na sefa masu zuwa yin bayanan karya gaban wani ma'aikacin gwamnati jami'in tsaro ko wani shugaban ma'aikata da da hakan ya haifar da wata barna suna ya ɗauka hukuncin ɗauri a gidan yari na wata shida zuwa shekara uku da tarar jika goma zuwa jika ɗari. Masu sauraro abun da ya sauka kenan mu huta lafiya. Studio Kalangu. adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu